بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu tsora a kan darasinmu والجواب wadda shehun musulunci ibn al-qayyim ya wallafa karatunmu na baya mun kwana a ƙarshen wannan hadisi na bukhari da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi bayani akan yadda bayi za su haura siraɗi ranar alkiyama da waɗanda za su ƙetare a cikin aminci Allah ya samu a cikinsu da waɗanda za su samu matsala kafin su ƙetare da kuma wadda ba za su iya haurawa ba amma dai kowa zai tsallake wannan siraɗin ne gwargwadon aikinsa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba waje ne da ake yin alfarma ba aikinka shi zai taimaka maka wajen hayewa ko kuma rashin hayewa Allah ya samu dace hadisi na gaba wa fi sahihi muslim an hukala har ila yau malam yace ya zo a cikin sahihu muslim daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga abu huraira kala ce, sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul Abu Huraira ce, na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna awwalan nasi yuqda fihi yawm al-qiyama salatatun annabi Abu Huraira yace na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa farkon mutanen da za a yi hukunci a kansu ranar alkiyama waɗansu mutane ne guda uku ba za a yi hisabi ba a zo a yi kisasi wa mutane abu huraira ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a faro ta ne ta kan waɗansu mutane guda uku a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wadda ta kansu za a so wannan hadisi lokacin da abu huraira ya tashi bayar da hadisin sai da ya yi suma uku kafin ya ba da hadisi wani ne ya zo ya mishi tambaya akan yadda za a tsaye da bayi a yi musu hukunci ranar alkiyama abu huraira da ya tina wannan hadisi sai ya sume almajiran shi suka ce muka jira ya farfado ya sake yunkurin ya musu bayanin waɗanda za a fara isasi a kansu ranar alkiyama abu da sai sake suma sai da ya suma uku kafin ya yi yunkuri ya fara faɗin wannan hadisi da yanzu za mu karanta ya ce inna awwalan nasi farkon mutane yukuba fihi yawmal qiyamah wadda za a yi hukunci a kansu a ranar alkiyama talakatu waɗansu mutane ne guda uku rajulun Istus'hida. wani mutum ne daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya samu shahada an tafi da shi yaƙi domin ɗaga kalmar Allah a wajen yaƙin ya shahada fa ya bihi annabi ya ce sai a zo da shi gaba ga Allah fa arrafahu ni'amahu Allah sai ya tunatar da wannan bawan ni'imomin da Allah ya mishi domin duk abin da za a tambaye ka ranar alkiyama Allah sai ya tunatar da kai ni'imomin da ya maka shine ma'anan summa latus alunna yawma idin anin idan abu ya shafi kai kawon addini Allah ya tuna maka ya baka mota me kai wajen yada addini a buga maka misali da waɗanda suka ci milamilai da kafansu domin yada addini idan dukiya ce a tuna maka abin da aka baka ya kai maka iya masallatai guda goma ko ishirin duk ni'imar da Allah ya maka sai an tunatar da kai ni'imar kafin a maka tambaya akan wannan ni'imar yadda kuka ji a cikin alkur'ani sun mala tus'alun na yau idan anin na'im sannan za a tambaye ku wallahi in ji Allah game da ni'imomin da aka muku wallahi za a tambaye fa arrafahu ni'amahu Allah sai ya tunatar da wannan mutumin irin ni'imomin da ya mishi fa arafaha sai ya tuna duka ni'imomin da Allah din ya mishi Sara sai ce mishi ma amilta fiha to waɗannan ni'imomi da na maka wani aiki kai da su domin ci gaban addini na domin taimakon bayin Allah domin taimaka ma addinin Allah Allah sai tambaye shi ce me kai qala sai ce qatal tufika Allah yi yaki don kai don neman yardanka domin addininka ya tabbata hatta kutiltu har aka kashe ni sanadiyar mutuwata na rasa raina ne domin kare maka addinin ka kazabta Allah sai ce wallahi ƙarya kai walakin katalta sai dai kai yaƙi ne liyukal domin a dinga cewa huwa jari'un aiki jarumi ne kai bar ne abin da ya shigar da kai cikin yaƙin shine domin ka nuna jarumtarka wani mutum ya tambayi annabi alaihi salatu wassalam a game da yaki maya, wadda ake samun tsira da ita ranar alkiyama annabi ya ce man qatala litakuna kalimatul lahi hiya al wa hiya fi sabilillah duk wanda yayi yaki don kalmar Allah ta yi sama to wannan shine yayi yaki fi sabilillah ko yaki kai amma in akwai haushin wadda kake yakar Allah ba zai biya yakin ba a ranar alkiyama shi yasa wani yaki da aka je sayyidina Abubakar suka yamutse da wani kafiri Allah ya ba ma sayyidina Abubakar nasara ya daga kafirin nan ya fetta shi ya cire wuka zai burma mishi a wata riwaya kafirin sai ya tsarta ma sayyidina Abubakar yawo a fuska a wata riwaya sai ya daga hannu ya mari sayyidina abubakar jama'a suna kallon su abubakar sai ya fike shi sai ya tashi wannan abin sai ya daga musulmai hankali yaya mutumin da ka samu gagarumar nasara a kansa yana abokin gaban Allah kuma iya bukatarsa kai ya ga ƙarshen rayuwarka ya ga ƙarshen addininka kuma ka ɗaga shi bayan ka samu nasara a kan suka sake rungumewa Allah ya sake ba ma Abubakar nasara ya ɗaga shi ya buga shi ya kashe shi aka ce to amma faɗa zuka ɗan yi wani abun da bai dace ba yaya za a yi ka samu dama a karon farko ya ce karon farkon da na samu dama a kansa ya tsarta mini ya wuni sai raina ya ɓaci sai na ga kar in kashe shi a wannan lokacin na kashe shi da biyu in kashe shi ina jin haushin ya tsarta min yawu kuma ina jin haushin shi arne ne sai naga gwanda in bar shi mu sake in kashe shi don neman yardan Allah galibi ko raddi kaga malamai suna yi galibi da biyu ne ba wai jahilcin malamin bane idan yana magana akan wani jahili ne sai ka samu yana da abokin da wadda yake ma raddin ya fi shi ilimi jahilcin abokinsa ya fi jahilcin wannan malamin amma bayi mishi raddi tunda tasu ta zo ɗaya. haka ne ko ba ka haka ne za ka samu yana kiran wani malami jahili a majalisinsa kuma akwai wadda bai kai wancan malamin karatu ba amma yana ce ma wannan din malam haka na faruwa ko bai faruwa to duk wannan in ka ji ana yin ta biyu ne ba neman yardan Allah ake man katala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa hiya yayi yaƙi domin kalmar Allah ta yi sama wannan shi shine yayi yaƙi fi sabilillah to wannan ba wani ne ya ce mishi ƙarya ba Allah da kansa ya ce mishi ƙarya yayi lakin qatalta ka yi yaƙi ne domin a ce kuwa jari'un ai ne jarumi ne ai ne ba rago ba ne wa da kuma an riga an fara labarinka ya shiga ko'ina, an ba da labarin jarumtakarka, an ba da labarin bushewar zuciyanka, an ba da labarin kishin addininka, to kuma iya rabonka kenan, ka san ai du yadda za ka yaudari mutane, za ka iya yaudaran Allah ne? Yukadi'una Allah, na amanu wa ma illa anfusahum wa ma yashkurun. Idan mu ba mu san ka ba, Allah ai san ka. In mutanen anguwanku ko san ka ba, mutanen garinku ba su san haƙiƙanka ba Allah ya san hakikanka to yanzu kuma da shi za ka yi magana kuma shi ke hukunci summa umira rabi sai ayi yi umarni Allah sai ya yi umarni da a kama wannan mutum fa suhiba ala wajhi sai a dashi rubuta ciki akan fiskansa hatta ulke finar sai a je a jefa shi a wuta kun ji mutum na farko wa rajulun ta'allama ilma annabi ya ce na biyu sai a je a nemo malami wadda ya samu karatu annabi ya ce wadda ya samu karatu ta'allama ilma ya koyi ilimi kuma ya san ilimi wa allamahu kuma ya koyar da ilimin wa al alqur'ana ya iya al alqur'ani fa utiya bihi shi ma sai a zo da shi gaban Allah malami ne annabi ya ce ya yi karatu kuma ya samu karatu ya karanci alkur'ani kuma ya fahimci alkur'ani Allah sai ce a zo da malam sai a zo da shi gaban Allah fa'arrafahu ni'amahu sai a tunatar da shi dukan ni'imomin da Allah ya mishi sun malatus alunna yau ma'ilin anin da sai a tunatar da shi ni'imomin da aka mishi baiwar da Allah ya mishi fa arafaha sai ya tuna waɗannan ni'imomi baki ɗaya fa kana sai Allah ya ce mishi ma amilta fiha ilimin da na baka na addini da alqur'ani yaya ka sarrafa shi kana sai ya ce ta'allamtu fika Allah na nemi ilimin nan don kai ne don neman yardanka ta'allamtu fikal ilma wa allamtuhu Allah na nemi ilimin nan ne don kai kuma na koyar da shi don kai Allah domin a shiryar da mutane su samu rabautuwa a ranar alkiyama wa qara'atu fika alquran sannan Allah na karanta alqur'ani don kai ne na koya don kai kuma tilawar alqur'ani na Allah don kai ne qala fa qala Allah sai ce mishi kadabta Allah sai ce mishi ƙarya kai walakinnaka ta'allamta ka je ka koyo karatu ne liyuqal domin a dinga cewa huwa alimun wani babban malami ne abinda kake so kai ka faɗa da ka faɗa da malami abinda yasa ka fita neman ilimi shine ka fita ne domin kai ma a ganka shahararren malami ne kadi kuma an faɗa domin duk da ka bi ana gafarta malam ake to abinda ka nemi karatun don shi an gaya maka dama ka nema ne ko domin ka samu shahara ko domin a sai maka malam ko domin ka samu matsayi da wannan kuma ka riga ka samu fakat ila an riga an gaya maka malam an ce maka malam wa karatar qur'ana sannan ka karanci alqur'ani ne liyuqal domin a ce huwa qari'un aiwa ne alaramma ne kwararren alaramma yadda kowa ke karanta alqur'ani yadda ake kasa kasa na karatun alqur'ani yadda ake karanta alqur'ani ake daukan hankalin mutane kai ma ka je ka koyo alqur'ani ne don a ce wani ƙwararren makarancin alƙur'ani ba ka kila kuma an ce maka alaramma an ce maka gangaran duk abin da ake faɗa an gaya maka game da alƙur'ani sun umira bihi annabi ya ce sai a yi umarni game da wannan mutum ma'ana Allah sai ya bada umarni game da wannan malami fa su yi ba ala wajhi a jashi akan fiskarsa hatta ulke finnar shi ma a je a jefa shi a wannan nuktan ita ce ta yi ta sumar da abu huraira domin layinsu ne na malamai yana daga cikin mutane bakwai da suka fi karantar da al'ummar manzan Allah gaba ɗaya abu huraira wadda ya fi naɗa kafa ya gaya wa mutane addini da abin da annabi ya koyar a cikin mutum bakwai da suka yi fice wajen karantar da musulunci abu huraira yana cikinsu tunda kuma an zo maganan yadda za a yi da malami ranar alkiyama ai dole abu huraira hankalin su tashi jama'a mun fahimta wa rajulun wasa Allahu alaihi da mutumin da Allah ya yalwata mishi arziki a rayuwar duniya wa a'afahu min asnafil mali kullihi Allah ya bashi dukkan nau'in jinsin dukiya ya mallake ta ya fi karfin komai a rayuwarsa to Allah sai ce shi ma a zuci jama'a kuna fahimta idan aka je aka tsaya Allah zai hukunta bayi a ranar alkiyama ba karuwa za a fara zuwa da ita ba ba barayi za a fara zuwa da su ba ba masu satan kudin gwamnati za a fara zuwa da su ba waɗanda a duniya suka yi aiki da duk wanda ya ga aikin ya san suna son Allah da su ake farawa amma kuma ba don Allah suke kun ga na farko shahada yi yaƙi ne aka tafi domin ɗaukaka kalmar Allah a san ya je ya mutu amma gashi a gaban dandason duniya an ja shi rubuta ciki an kai shi wuta na biyu malamin da ya karanci addini kuma ya koyar da addini haka annabi ya ce kuma ya koyar da addini amma matsalar ba don Allah yi ba don Allah yi na uku sai a je a nemo mai dukiya mai dukiyan ba alhaji ba marwaci ba wadda akan addini ya kashe kuɗinsa amma wasu ya kashe ne don siyasa ya kashe ne don wata manufarsa ba kishin addinin da damuwar addinin yasa ya ciyar da addinin gaba ba sai don biyan bukatar to ina wadda kuma shi kuma da ya samu kuɗin addinin ya yaƙa wannan fa addinin ya ci kuɗinsa sai aka gaya muku ga walakancin da za a mishi a filin alkiyama ya yi masallatai ya yi makarantu ya yi aikin addini duka to ina wadda kuma shi kuɗinsan addinin ya yaƙa da Iman, Allah ya ce annabi ya ce summa wa a'tahu min asnafil mali kullihi Allah ya bashi dukkan jinsin dukiya baki daya fa utiya bihi shi ma sai a zo da shi fa arrafahu ni'amahu Allah sai ya tunatar da wannan mutum ni'imomi da ya mishi fa arafa duka mutumin nan sai ya bai san yaya ake awo ba bai san yaya ake wahalan magani ba bai san yaya ake wahalan abinci ba bai san yaya ake wahalan rayuwa ba duk abin da ya fi ƙarfi a rayuwa Allah sai tunasar da shi da sai ce mishi ma aminta fiha dukiyar da na baka mai kai da ita kada sai ya ce ma taraktu min sabilin Allah ban bar wata hanya ba tuhibbu an yunfaka fiha da kake so a taimaka ta wannan hanyar illa an fakti fiha laka Wace sai da nayi wannan infakin don neman ka Allah jama'a kuna ji babu wata hanya da ake neman a taimaki addini kowace hanya ce ba sai sai da ya taimaki addini ta wannan hanyar kala sai Allah ya ce mishi kazabta ƙarya kai Allah ba yayi inkarin da ya taimaka bane sai da yayi inkarin ba don Allah ya ba amma duk wata kofa da za a taimaki addinin Allah da ita wannan mutum sai da ya taimaki addini ta wannan hanyar jama'a mun fahimta ya yace ma taraktu min sabilin Allah ban bar wata hanya ba tuhibbu an yunfaka fiha da kace so ayi infaki akan wannan hanyar a taimaka akan wannan hanyar illa an faktu fiha laka ba sai sai da na taimaka ta wannan hanyar domin neman yardanka kala kazabta Allah sai sai ce mishi ƙarya kai walakin naka fa'alta yuqal kayi ne domin a ce huwa jawadun wani ai mutum ne mai son taimakon addini wani mutum ne mai taimaka ma addini wani mutum ne da za a ambaci alkhairi akan sa game da addini ba kishin addinin da damuwar addinin yasa ka taimaki addinin jama'a mun fahimta fakat da kuma an faɗa su wane su ne masu taimakon addini an faɗa in ana neman taimakon addini a je su wajen su wane an faɗa ku ne kuke tallafa ma addinin Allah to dama kayi haka ne domin a faɗa kuma an faɗa thumma umira bihi fasiba ala wajhihi sai Allah yayi umarni a kama wannan mutum a jashi akan fuskansa hatta ulke finnar nar har aje a jefa shi a wuta wa fi lafzin a wani lafazi fa haula'i salasa annabi ya ce kun ga waɗannan mutane guda uku awwalu khalqillahi tusa'aru an-nar yawm al qiyama su ne muhalittun Allah guda uku da za a fara hura wuta da su ranar alkiyama wuta tana nan tana taɓararraka ita kaɗanta to waɗannan mutane su ne jinsi uku da za a fara zuba ma wuta a ranar alkiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimta a dunkule idan kana so ka fahimci hadisin waɗanda za a fara hukunci a kansu a filin alkiyama su ne waɗanda suka yi addini a bisa riya ko wata manufa ta neman rayuwar duniya a sanadiyar abin da suka yi na addini kamar wannan da ya yi yaƙi domin ɗaga addinin Allah amma ta zan mishi damuwa a ranar alkiyama saboda yayi ne domin a ce mishi jarumi ne kun ga yayi ne domin riya kenan ko da wannan da ya yi karatun addini kuma ya koyar da addini amma amma aka kama shi aka dashi akan sa, aka kai shi wuta shi ma yayi ne domin ya samu rabon rayuwar duniya da wannan karatun san a yabe shi a faɗi falalansa a ce mishi malam kamar yadda Allah zai gaya mishi haka a filin alkiyama da wanda ya kashe dukiyarsa domin taimaka ma addinin Allah amma ya yi hakan ne don wata manufa ta a shi ko a faɗa shi ma za a kama shi a ja shi a kan fiskansa a jefa shi a wuta a ranar alkiyama annabi ya ce waɗannan mutane guda uku a cikin halittun Allah da su za a fara buɗe wuta a ranar alkiyama in kuwa mun fahimta ko yana daga cikin aiki mafi haɗari shine yin addini domin Ka kai wani abu amma don riya. ifa man kana yarju lika a rabbihi falyamal amalan salih wala yushrik bi ibadati rabbih ahad in dai musulunci ne in dai musulunci ne ko aikin Allah kai in ba don Allah kai ba Allah baya biya ranar alkiyama ko aikin aikin Allah ne amma in ba don Allah kai ba Allah ba zai biya ka wannan aikin ba a ranar dole sai ka kyautata niyyarka ka zan neman yardan Allah ne wannan shi ne kadai abin da zai baka mafita a ranar alkiyama ɗalibai masu neman ilimi mu ji tsoron Allah wajen neman ilimin kar nemi ilimi ilimin ya zama maka fitina a ranar alkiyama kar ka nemi ilimi ilimin ya zama maka fitina a ranar alkiya ka nemi iliminka domin neman shiriyar Allah domin ka gane tafarkin da za ka samu tsira a ranar alkiyama idan wani ya amfana da wannan abun to ribar kafa ne amma ba don shi ka nemi iliminka ka nema ne domin ka kare kanka daga azabar Allah to babu laifi abinda ka samu wani kuma ya amfana amma manufarka neman yardan Allah shi ne sanadiyar neman iliminka in kwa mun fahimta duk ilimin da aka neme shi ba don Allah ba duk infakin da aka yi ba don Allah ba duk wata jaruntaka da aka yi a musulunci ba don Allah ba takan zame ma wadda ya yi aikin nadama a ranar alkiya hadisi al-imam ya fitar hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa yake cewa man arda Allah bi sakatin nas kafahu Allah nas duk wanda ya yarda da Allah ya nufi Allah yayi aikin da Allah ya yarda da shi ko da mutane ba su so kafahu Allahu nasa Allah ya mishi alkawari zai tsare shi daga sharrin mutane yanzu don mutum ya ce bai son ka sai mene shi menene shi matsalar idan Allah bai son ka ita ce matsala amma don wani bai son ka yanzu mutane nawa suke rayuwa a Kano baka san su ba me ka tsare musu a rayuwa babu man arzalla annabi yace ce duk wanda ya yarda da Allah yayi aikin da ake samun yardan Allah bi in nasi ko da kuma mutane ba su so sun ji haushin abin da yayi kafahu Allahu nasa Allah zai tsare wannan mutum daga mutane annabi ya ce wa man aska Allah wadda kuma ya fusata Allah birizan nasi saboda ya yardar da mutane yayi wa mutane abin da suke so abin da ya dace a kunsu sanadiyar haka sai ya yi wani aiki da Allah bai su annabi ya ce wa kana kullahu ilan nas Allah zai bar shi da mutane kaga ko yayanka wallahi sai ka roki Allah ya tallafa maka yayanka wallahi idan Allah ya barka da su baraka iya da su yayan da ka yi wanda kake ganin suna son ka na rantse da Allah sai ka hada da roƙon Allah sai Allah ya kawo maka ɗauki a kansu. To annabi ya ce, duk wanda damuwansa ya burge mutane, ya ma mutane abin da suke so, ba tare da kula da wannan abin Allah ba so ba, Allah ya yi alkawari zai bar shi da mutane. Zai iya da su ne? Ba zan iya da su. Wajibi ne duk wanda zai infaki, ya yi infakinsa don Allah, don neman yardar Allah. domin ya samu tsira a ranar alkiyama innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shi bayin Allah ke Allah ya bayanin su a suratul insan ga sunan a cikin gidan aljanna suna ƙanawa suna walwalawa suna hutawa Allah ya ce ɗaya daga cikin aikin su duk abin da suka yi infaki ma bayin Allah sukan ce musu innama nut'imukum liwajhi mun yi ne don mu ga fiskar Allah a ranar alkiyama don mu samu tsira domin mu kubuta daga azabar Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba mu bukatan ku biya mu abinda muka muku kuma na wani sakayya kuma ba mu bukatar ma godiyar ku ta fatar baki ba mu da bukatar ta wanda muka yi don shi ya gani ya karba wanda ya more wanda yake addini don Allah wanda ya more a musulunci wanda yake addininsa don Allah ibnu hazmi yace ni fa na fahimci yin addini don Allah dole ne yace ni na fahimci kawai in yi addini don Allah dole ne yace domin mutane su ba a burge su yace ba a ma mutum duk ran da ka ɗaura ɗamarar gamsar da mutane to ka ɗaura mu kanka ɗamarar banza riban nan gayatul la tudrak a gamsar da mutane wani bango ne da ba wadda ya taɓa isa wani bango ne da ba wadda ya taɓa isa riban nan gayatul la suka ce gamsar da mutane wani bango ne da ba a isa mu duk wanda ya ɗauki hanyar akan hanya yake kare yayinsa amma dai bai isa inda zai gamsar da mutane ibn hazm ya ce ni dai kun gani idan na yi wa'azin nan ya ce idan aka zage ni duk ɗaya in kuka yi ni duk ɗaya ya ce idan aka zage ni yace kuma abin zagin nayi yace to me laifin wanda ya zage in ba mummunan zuciya ba ce me laifin sa in kai jahilin ne yace jahili yace to me laifin sa idan kai dan son zuciya ne yace maka dan son zuciya ibnu zama yace to ni laifin me mini idan kuma yadda ya zage ni ba haka nake ba ibnu azmi yace na shiri ba yace to kaga in tsaya in yi abun don Allah kawai shi in tsaya in yi abin don Allah shi ne saboda haka addininka inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamina la sharika la ka nufi Allah da addininka kar ka yadda kai tarayya ma Allah kar ka yadda gamsar da mutane ya shiga zuciyarka ba za su gamsu ba ba amma wanda ya more ya yi abin domin Allah ya gamsu da aikin tun da addinin nashi ne aljanna shi ce idan ya gamsu sai ya saka a aljanna in zai saka akwai mai saka da a ne wadda za ka gamsar yana da aljanna ne waɗanda suke infaki fi sabilin ra waɗansu ayoyi da suka zo a ƙarshen suratul bakara Allah ya musu nasiha Allah ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah inji Allah la tubtilu sadaqati bil manni wal adha Allah ce kar ku dinga ɓata sadakokin da kuke yi ta hanyar gori ko cutar da wadda kuka taimaka ya ayyuhal na amanu Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha Allah ce kar ku dinga ɓata sadakokin da kuke yi alkhairin da kuke yi Allah ya karku dinga bata shi bil manni wal adha ta hanyar gori ma wanda kuka taimake shi ko cutar da shi gori shine ka nuna wa mutum kana taimakon sa baya kai ka dubi irin abin da muka mishi ka dubi yadda muka yi mishi kokarin abu kaza al'aza shi kuma ba gori bane amma dai kana faɗan abin inda in ya ba zai ji daɗi ba ka ba shi riga ne sai ka ce ai rigunan nan nawa duka na ɗauka na ba mu wani wai ba ka bar shi ya kwalliya ya take da ita bayan ka bashi kuma ka takura shi tun da an san kai ka bashi Allah ta karku dinga ɓata sadakokin ta hanyar gori ko cutar da waɗanda kuka taimake su kallabi yunfi kuma ri'a annas Allah ya ce hukuncin irin wannan taimakon ɗaya yake da hukuncin wadda ya taimaka domin mutane su gani riya Allah yana biyan ta ne Allah ce to wanda yi gori ko ya cutar da wadda ya taimaka shi ma matsayin sadakarsa matsayin taimakonsa abin Allah kallabi yunfiku malahu ri'a annasi kamar wadda ya yi infakin dukiyarsa ne don mutane su gani don riya Allah ya ce ba za ta amfani shi ba a ranar alkiyama wala yu'minu billahi wala bil yawmil akhir Allah ce bai imani da Allah da ranar alkiyama ba ma'ana inda yayi imani abinda yayi infakin nan zai je ya tsaya a gaban Allah ya biya shi ranar alkiyama da ba zai bata aikinsa ta hanyar da Allah ya ce aiki na bashi fa masalu Allah ke misalin wanda yayi aiki na riya fa masalu misalin wanda yi infaki na riya fa masaluhu misalin wanda ya yi ilimi na riya fa masaluhu misalin wanda ya yi shahada ta riya Allah ce ka masali safwani alaihi turabu kamar wata fa'a aka je aka tara ƙasa a kan fa'a dandalamin dutse sai aka je aka tara ƙasa akan wannan dandalamin dutsen fa asabahu wabilun bayan an tara ƙasar an gama sai ga ruwa kamar da bakin ƙwarya fatarakahu saldan sai ya bar kan wannan fa'an dandalami ya wanke kasan zai wanke ko zai wanke ba Allah ce to nan sadakar kan kamar a fa'a ka dora ta kana dorawa kuma ruwan sama mamako ya biyo baya idan ka dawo za ka samu kasan ka da yake kan wannan wajen barakta na misalin da Allah ya fa masaluhu kamathali safwani alaihi turabun Allah ya ce kamar fa'ati da aka tara ƙasa a kanta fa asabaha wabilun fa asabahu wabilun sai ga ruwa kamar da bakin ƙwarya sai ya zo ya wanke wannan fa'an baki Fa taraka husaldan sai ya bar wajen jangalali babu ko Allah yake la yaqdiruna ala shay'in mimma katabu ba za su amfani komai ba duk ƙanƙantansa na abin da suka aikata ya tafi a banza yadda ruwan nan ya wanke wannan fa'a to haka wannan riyan ta wanke aikinsu baki. La ya na ala shay'in, ala shay'in maka makasabu. Allah ya ce, ba za su amfani komai ba duk kankantarsa na abin da suka taimaka da dukiyarsu. Wallahu la ya hadil kafin. wa masalul ladina yunfikuna amwalahum ibtiga'a mardatillahi Allah ya ce amma misalin waɗanda suke infaƙin dukiyarsu don neman yardan Allah kun ga alkur'ani ko ya yi bayanin waɗannan yanzu kuma ga waɗannan zai bayani alladina yunfikuna amwalahum ibtiga'a mardatillahi waɗannan kuma suna infaqin dukiyarsu ne don neman yardan Allah ka san a musulunci banda karatun alqur'ani banda azumin nafila babu abin da ya kai infaki tara maka lada ranar alkiyama babu azumin nafila da in kai dama ɗiban ladar ake a baka ba a kirgawa shi shi ba a kirgawa kowane aiki za a ninka maka goma haka annabi ya ce azumi Allah ya ce shi na wani na wani ba ruwan kowa shi in mutum ya yi azumi Allah ya ce shi na wani ba ruwan kowa shi shi ɗiban ladan ake yi a ba su ba a kirgawa shi kuma karatun alkur'ani duk harafi ɗaya lada goma ne to in ka ɗauke waɗannan ababa guda biyu a musulunci babu abin da za ka yi ka samu lada kamar ka ɗauki dukiyar ka kace miki addini kuma ka yi shi don neman yarda mafi karancin abin da za a baka ninki ɗari bakwai lada ɗari bakwai mafi karancin abin da Allah ke biyan naira biyar ko naira goma na sadaka a baka lada ɗari to Allah yake masalin ladina yunfiquna a ibtiga'a marzatillahi misalin waɗanda suke infakin dukiyarsu domin neman yardan Allah wata bitan min anfusihim da kuma yardan su a zuciyarsu cewa Allah zai biya su a ranar kamar sali jannatin bi Allah ce kamar gona ce kamar lambu ne Allah ya ce akan tudu ka san su hazo da sauransu in ana yi kalura sai ya mamaye kan dutse da sauransu to mutum sai yayi gona a gun ta fi kowace gona samun ni'ima ta wuri duk sanyin da zai zo duk abin da zai kasance na ni'ima yakan fara samun gonarsa kafin ya samu gonarsa Allah ya ce wanda yayi don Allah Allah ya ce kamar wanda ya je ya yi gona ne a can sama inda hazo da gajimare da sanyi yakan riski gonan a kowane lokaci. saba hawa binin sai ga ruwan sama kamar da bakin kwarya ya zo. Fa'atat ukulaha bi ne. Allah ya ce sai ta ba da amfani ninci. Dama tana da sanyinta kamar fadama ce. Da damina za a amfane ta, da rani ma sanyin da ke cikinta zai sa a amfane ta ita fadama sau biyu take ba da amfani a shekara fa'atar ha? bi ifai fa in lam yusibuha wabilun fatal Allah yake in kuma ba a samu ruwan sama ba sanyin da ke cikinta ya ishe ta a samu yakuwan miya da alayyahu da rake da a sha haka wanda ya infaki fi sabida bai faduwa ba Allah sai ce a ayawaddu ahadukum Allahu akbar a ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a a'nabin tajri min tahtiha al-anhar Allah ya ce wa zai so a cikinku tambaya Allah yi a ahadukum yanzu ɗayanku yana so a ce ne misalin da zan bayar din nan inji Allah Allah yake tambaya nake wa yake so a ayawaddu ahadukum shin ɗayan ku ya so an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin ta kasance gare shi wata katuwar lambu wata katuwar gona min nakhilin na dabinai wa a'nabin da inabobi dare min ta haɗi hal anharu koramai suna gudana a kasan wannan lambun a kasan wannan fadamar bai bukatan shi sai ya ja ruwa sai ya tona rijiya sai ya nemi injin ban ruwa a'a ruwa na gudana yana malale a cikin fadamar kuma ga dabinai kuma ga inabi larabawa su sun san me ake faɗa Allah ya ce wa yake so a ce yana da wannan tafkekiyar lambun ta dabinai da inabi ga ƙoramai suna gudana a cikin fadamar ba sai an yi mata bayin ruwa ba Allah sai ya ce lahu fiha min kulli samarati sannan lambun kuma akwai kowane dan ice kowane dan ice lahu biya min kulli samarati in abun ana ci to abin akwai a gonar in ji Allah in dai abun tsirowa yake kuma ana cin abin Allah ya ce akwai a lambun bayan da bine da inabi lahu fiha min kulli samarati min kulli samarat Allah min kulli samarat kowane ɗan ite akwai a gonar kaga dai lambu ai ta hannu Allah na baka misali wanda yake infaki yadda ya haɗu ne ka san malamai saɓani su cewa ba da wanda ya yi karatu da wanda ya biya aka yaɗa karatun wa ya fi lada su ne malam usaimin ya ce kai wanda ya yi karatu shi ya bi, bin ba zai ce a wanda ya biya aka saka shi ya bi. amma dai koma waye ya fi ai dai wanda zai biya a saka shi ma ai ya isa tun da har ake muƙabala tsakaninsa da mai karatu idan mutum ya ce zai addini da dukiya wallahi ba wajen isa ya bi shi a baya a musulunci sabon annabi sun yi kokari talakawansu, su kamo masu kuɗin Allah ya fi musu talakawa ku yi haƙuri zalika fadlullahi yu'tihi min yasha idan mutum Allah ya bashi wadata kuma Allah ya sa mishi san addini na rantsi da Allah ya tafi ya barka duk ustazan ɗinka ya tafi ya barka wallahi ya tafi ya barka wataran sun taɓa yin gungu sahabbai talakawa suka ware kansu suka yi miki suka ce mu je mu samu annabi waɗannan za su riga mu shiga aljanna kasan su kafin shiga aljanna mu kuma yanzu gasan burgewa gasan eh, burgewa suka ce da haba ahlul dusuri bil ujub manzo Allah masu kudin nan sun tafi da ladan Allah sun bar mu duk abin da Allah ke kasawa a baya ko sun tafi da shi ah to kai ne mai wa'azi za a taimake ka da abincin ka ci a zo kuma komai na ɗawainiyanka dama a tsatson ma ai akwai da Allah. wadda ma a masallaci suke kwana abincin ma masu kuɗin da suke ba su kafin kai wa'azin ma sai kai maka abinci ka ci to duk wa'azin ma na mai kuɗi bane kawai suka ce duk sun tafi da lada sun bar mu yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nasum suka yi ta lissafa ayyukan alkhairin da masu kuɗi su annabi sai ce to bari in gaya muku wani sirri da za ku kamo su na bayan kuma da kuka tsere musu ba za su kamo ku annabi ya ce kowace kabbara ita ma sadaka ne idan ya saka ashirin kai ma kai kabbar mu kowane tasbihi sadaka ne idan yayi infaki kai ma kai tasbihin ka kowace tahmidi sadaka ne kowace tahlili sadaka ne annabi yayi ta kirga musu yace kai mutum ya sadu da masarsa ma sadaka ce shikenan sabai suka tashi sun je sun gama shirin su gobe da samun masu tsini abun hanya dama annabi ta dauki abu akan hanya da zai cutar dutse ko kwalba ko wani abu sadaka ne to me kuɗi kan ai dole a yi mishi labari ko don kudin sa shi kenan kafin a yawo labari ya ya je wa su su alhaji sahabbai <laughs> eh labari ya je musu kawai kafin talaka wannan su tashi da safe masu kuɗin nan duk sun bi sun na duk abubuwan da yake hanya ko da su na subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sai suka sake mitin sai suka koma suka ce abin da ka koya mana su ma suna yi annabi ya ce ku yi haƙuri zalika fadlullahi yu'tihi idan Allah ya ba mutum dukiya kuma yana so yayi addini to ya sha gaban ka Allah ya ce lahu fiha min kulli samarat akwai komai da komai a cikin lambun nan ba dai an bashi dama akan komai ba haka Abdullahi dan Abbas ya ce duk wanda Allah ya bashi dukiya yana musulmi kamar an bashi ki shiga aljanna in ga bai shiga ba kamar ya miyar ma Allah ne ya ce mishi bani so ka ne wani ka bashi lahu biya min kulli samara Allah ya ce wa asabahu al-kibaru sai tsufa ya kama wannan mutum da yake da wannan lambun da ne da inabi da dukkan nau'in ƴaƴan itatuwa wa asaba kibar sai tsufa ya kama shi walahu zurriyatun du'afa sannan yana da zuriya yaman yaman zuriya in an ce zuriya du'afa shine duka ƴaƴan kan ba wanda in ka mutu zai iya daukan rigan sai wanke da kansa eh wannan ba zai iya ba kowa ga su da yawa sannan kuma ba wanda zai iya ba kansa kariya a rayuwa to mutumin nan yana da irin waɗannan zurriya masu yawa wani bai da lafiya wani yana da polio wani kowa da irin ciwon da ke wani bai da karfin da zai taimaki kansa dama inda suka dogara da zurriyar wannan fadaman ake hidimar komai a fita da amfani tirelolin apple a fita da masara a fita da komai to shi kenan yanzu tsufa ya kama shi ga zurriya du'afa Allah ya ce fa asabaha isarun fihi narun fa taraka sai wata iskar guguwa ta taso wacce take ɗauke da gobara a cikin ta sai ta yiwo kan wannan gonar gonar sai ta kone ga tsufa ya kama shi yanzu bai isa ya fita ya ce bari ya je ya nemo abinci ba. bai isa ya faskar ita ce bai isa ya je ya yi leburanci ba tsufa ya ci mishi ga zurriya nyama-nyama ba da su iya taimakon kansu ba ga fadama gobara ya ƙonata. Allah ya ce a cikinku wa yake so haka ya same shi. So Allah ya baka misali mai riya. Na farko dai ya kashe dukiyar. Ga aikin banza, ga shi zai bar duniya abinda da ya yi bai amfani shi. wannan shi ne irin misaltalu da Allah subhanahu wa ta'ala ya buga mana a cikin a kan riya da makomar riya da asarar da waɗanda suke riya za su fiskanta a ranar alkiya mu yi ƙoƙari duk abin da za mu yi na addini mu yi abin don Allah don neman yadda Allah matasa ku yi ƙoƙari a yi aiki wa addini domin samun rabauta ranar alkiyama a nemi ilimin addini don neman yardan Allah domin a samu tsira a ranar alkiyama masu dukiya ku yi aiki da dukiyar domin neman yardan Allah a ranar alkiyama kar ku sa dukiyar a harkar addini don wata manufarku ta rayuwar duniya wannan dukiya sai ta zama muku da na sani sai ta zama muku nadama a ranar alkiyama Allah ya tsare mu da gari ta kowane jani Allah ya tabbatar mana da addinin mu ya amfani mu a ranar alkiyama Allah ya sa mu gama lafiya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik yana neman aiki yace kina su tashi a cikin addu'a Allah ya bashi wannan aiki da zai kuna roƙon Allah ya ba su sai na alheri da Allah ya alheri wannan kuma ya sai bai da lafiya shi ma yake neman addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya